Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Sido Kalangu na shirya yau da gobe da wani taro tare da kafofin watsa labarai hamsin da biyu abokan hulɗa a nan yamai makasudin yin taron shine na yin raskuna domin tsarin dangantaka domin ƙara kyautata ta. birnin arlita na fuskantar bakuncin haure na cikin gida a cewar magajin garin hakan kuma na tattare da illoli ga komin din akwai mu da karin bayani zaman tare tsakanin baki da 'yan gari a cikin jihar tera shine rahoton mu amma na musamman Toma da la yanzu ga labar naku daki-daki. 'Yan wasan kwallon kafa na Mena U23 sun wuce a ranar jiya a da yamma a Sudan a gasar cin kofin Afirka Morocco 2024. Mena ta doke Sudan a wasan zagaye na biyu da ci biyu da ɗaya. Abin farko ga 'yan wasan U23 na Nijar. tuni 'yan Nijar suka fara bayyana farin cikin su a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Abin nuna farin ciki ne kamar yadda kuka gani mun je tare da karaya a wasar da muka buga ranar 22 ga watan maris ya kamata mu saka kwallo biyu shine ya karya mana gwiwa amma kamar yadda ake cewa kasawa ba hali dan nijar ne ba mun yi iya kokarin mu jiya mun takale da sosai mun ci biyu da ɗaya mun samu hucewa a kwambalar gasar eventura karan farko a tarihi za mu kasance a morocco da yardar allah Ina mai matukar bayyana farin ciki na saboda matasan wakilanmu sun tsaya sun goga da tawagogi da ake tsammanin ba su tabuwa sun ban mamaki sosai domin a kara wasu ta baya bayan nan a gida ba su gamsar da mu ba amma bayan da suka ketara sun nuna cewa ba abin da ya bayu 'yan Nijar. Sido Kalangu na shirya yau da gobe a nan birni mai da wani taro tare da shugabannin kafofin watsa labarai abokan hulɗa hamsin da biyu wata ganawa domin yin musanya tsakanin shugabannin sido kalangu da kuma kafafe abokan hulɗa domin nuna domin auna wato hulɗar da ke tsakanin su domin kyautata ta musa hassan sakatare jar na kungiyar masu gidajen rediyon karkara na nijar a cikin rahoton musa hassan A cikin tsarin hulɗar aiki shama'a sun yi aiki tare za su duba menene suka yi menene ba a yi ba. Ina ne akwai matsala sai a ba da shawarwari. shawarwari domin a ci gaba mun ga wannan hulɗa mai amfani ce ga kafafen yada labarai ana samun labarai masu inganci da shirye-shirye da ake tsarawa ana yadawa ga al'umma ta hanyar radiyoyin karkara shine agaya za a karfafa muna aikinmu domin nan gaba ko da babu studio kalangu mu iya tsara irin waɗannan shirye-shirye na labaru da kuma kuɗin da za mu samu domin aiwatar da aikin da karfafawa ma'aikatanmu domin samun a rika samar da shirye shirye da labaru masu inganci su rinka yada su. Aikin jarida ana ɗaukar shi a matsayin iko na hudu, amma aikin masu ruwa da tsaki na kafofi ba a fahimce shi ba, ɗan jarida na da nauyin da ya rataya kan wuyansa da kuma 'yanci. Dole ya san aikinsa yadda ya kamata, a cewar shugaban ƙungiyar Onimed muhammad Jaharu a cikin rahoton Fati Malam Yaro. Ba a fahimci ɗan jarida a cikin aikinsa ba. Akwai wani fassarar siyasa da zamantakewa da ake musu da ake tunanin ɗan jarida ya kamata ya kama ɓangare. Da zaran ba shi cikin wani ɓangare sai a yi tunani yana wani ɓangare. Da zaran aka ga aikinsa akwai ci sai wancan ɓangare ya rinka zarginsa ana haɗa baki da shi. A cikin wannan aiki na ɗan jarida abin da yake taimakawa ɗan jarida shine ya lakanci aikinsa da kwarewa A lokacin da kake aikin ka, ka san da duka dokokin da ke iya maka kariya da dokar aikin jarida ta tanada. Hukumar sadarwa ta CSA mai barin gado a ƙarƙashin jagorancin shugabanta Dr. Kabir Sani ta gana a ranar jiya tare da shugaban ƙasa Muhammad bazum. Dr. Kabir Sani ya ce ya isar da ya wa shugaban ƙasa Muhammad bazum da abubuwan kowane rahoto in ji kamfanin dadancin labarai na ANP. ya ci gaba da cewa shabuwar hukumar sadarwa za ta ɗora aiki na samun dokoki daga cikinsu wasu da ke kan tebur yau da kusan shekaru uku misalin shirin doka kan 'yan jarida yanar gizo da dokokin da ke kula da tallace-tallace na talabijin da na a rediyo. Bakuncin haure na cikin gida na kasancewa wani nauyi a yau ga kumin ɗin Arlita a cewar shugabannin birnin. Birnin Arlita na karbar adadin 'yan Nijar da dama musamman mata da yara da ke kan hanyar zuwa Algeria ko kuma aka kuro daga Algeria. In ji Abdurrahman Mauli wato magajin garin Arlita a cikin rahoton Musa Hassan. Wannan bakuncin haure na cikin gida yana ta bata mana al'amura na kokarin da muke yi na magance wannan matsala. 'Yan Nijar ne wani lokaci mata ne da yara suna shiga cikin wani yanayi na rashin bin ƙa'ida a Algeria su ne ake maido da su a cikin ƙasa. Ya zama muna tilas mu karɓe su mu maida su har cikin iyalinsu. Kenan kun gani ɗawainiya ce mai yawa bayan bakuncin haure da muka sani ga rashin tsaro wanda ko a cikin gari muna da matsala wajen magance shi saboda jama'a suna karuwa akwai sace-sace mu dai abin da muke shine kula da yanayin muhalli da tsabta da sauransu muna zuba kudade masu yawa amma kamar ba ma yi saboda abin ya yi kamari da yawa magajin garin arliti kenan a cikin rahoton musa mamman Ƙungiyar yaƙi da safarar mutane ta ƙasa na gudanar da wani taron ƙarama juna sani a doso kan ƙarfafa ƙarfin rassan cibiyoyin yankuna kan fataucin mutane da safarar baƙin haure da kare mutane da matsala ta shafa. Muhammad Usman director Janar ya ce wannan taro yana da muhimmancin gaske a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. Batun safarar bakin haure na tayar da hankulan jama'a cikin ƙasa. Akwai bakin haure da dama da ke ketar iyakokin ƙasarmu suna zuwa ƙasashen Larabawa daga nan sai su shiga Turai. Mu ƙungiya ce da ke yi rigakafi. Muna ƙara ma jama'a ƙwarin gwiwa. Muna kama musu. Muna kama musu su ƙara kyautata zamantakewar zamantakewarsu tsakaninsu da sauran jama'a a bangaren cibiyoyinmu da ke cikin jihohi mun ba wakilanmu horo musamman ma waɗanda za su jagoranci ƙungiyoyin da ke yaƙi da safarar mutane da kuma kare waɗanda al'amarin ya rutsa da su a cikin jihohin idan sun lakanci wannan sun gane hakokin bakin haure to babu shakka an samu ci gaba a wannan fannin. Mace mai juna biyu ko kuma mai shayarwa an ɗauke mata nauyin yin azumi na ɗan lokaci domin lafiyar ɗanta da ita, sai dai dole sai ta ramka watan azumin ta hanyar ciyar da mutane sattin. Ustaz Mustapha Ahmadu, mamba na kwamitin addinin musulunci na ƙasa ya yi wa Rafika a tare ƙarin bayani. Matar da ke da juna biyu ko kuma mai ban nono ta soma da tunawa da makomar ɗanta a tukuna in tana iyawa sai ta ɗauka idan kun ba ta iyawa sai ta aje abin da ya kyau shine ta ba da abinci wata ɗaya wasu kuma sun ce ta ciyar da mutum sittin tare da niyyar cewa ya allahu ba samu ikon yin azumi ba kamar yadda ka wajabta mini dalilin haka kamar yadda ka umarta ya allahu zan yi wannan awon na abinci ga masu ƙaramin hini kamar yadda aka umarta hakan ya wadatar kamar kin yi azumi ne tsawon kwanaki talatin Kwamitin tattaunawa tsakanin addinai Sedir ya kafa wani reshen sa'a gaya a farkon mako. Wannan kwamitin na da burin karfafa zaman jituwa tsakanin addinai da karfafa karfi domin taimakawa al'ummi masu rauni. Shaka Amadu Noyomundi wato shugaban kwamitin a cikin rahoton fadal alu a kamata ya kamata jama'a su duba duka inda ke akwai wata fitina a yi maganinta idan musulmai biyu ba sa fahimtar juna ya kamata mu shiga tsakani ƙungiyarmu ta shirya taro domin wayar da kan jama'a sannan kuma kowa ya sani ruwa sun ci garin ɗakuna sun faɗi akwai marayu da suke son taimako to mu mu ta sedir tana kawo taimako ga waɗannan marayu da kuma taimakawa ga mutanen da dakunan suka fadi sannan kuma cikin unguwanni akwai wasu wurare da suka lalace ya kamata a fadi sai a gyara yana iya yiwuwa har mutane da suke waje mai nisa ana iya kai musu domin wayar kan al'ummomi bisa 'yancin lafiyar iyali na mutane masu fama da nakasa da masu ciwon kanjamau da mutanen da suka kauri daga cikin gidansu Ƙungiyar lafiya matasa ta horar da mutane a tsawon kwanaki biyu jami'an wakilai guda hudu da kuma masu ruwa da tsaki guda shida da 'yan jarida na Balera. Fati Amadu mahalarciya ta yi wa Saidi Abdu Windita karin haske. Taron wayar da kan da aka mana ya mai da hankali ne kan hakokin mata musamman ma waɗanda ke fama da nakasa da masu cutar kanjamau wainda tashin hankali yasa suka bar wajen su suka dawo nan cikin wajen mu a fannin kiwon lahiyar su da ma zuwan su gidan likita. Mata suna da haƙƙi wajen zuwa asibiti. Akwai hanyoyin da suka dace a bi don su samu hakokin su a bangaren kula da lahiyar su saboda mun ga mata da dama da ba su zuwa awon ciki wasu tsoron likitocin ma suke ba su sakin jiki da su ko da wajen awon juna biyu ne ko sarari tsakanin haihuwa ne da sauransu to kun ga wannan duka in ba mu samu wayar da kan wannan ba ba mu gane komai a ciki alkawalin da za mu ɗauka yanzu shine za mu yi shirye-shirye a gidan rediyoyi mu kawo bayyanai da dama a watsa ko ina duk inda muryar radio ke kaiwa Fiye da shugabannin ƙabilu 25 na ƙauyuka da ke kewaye da kwamin ɗin Dinne wato al'ummomin ƙungiyoyin fararen hula da na matasa da na mata suka halarci haɗuwar waye kai bisa haƙar ƙarfen iranium da kuma tasirin sa ga muhalli a ƙarƙashin jagorancin kwamitin ƙawancen ƙungiyoyin fararen hula na Agadas. Anise Karim ya tattara mana ra'ayoyin jama'a. in shi dadin zawarsu abin da suka kwatanta mana dama da ja mu mun gani tun da da aka so mayar ma muna nan an zo an waye mana kai mun gode musu da musan matakin da za mu dauka kai aiki ma ya fitar mu ya so mu zamna lahiya ita ce washi sirtu mu komin dannat mu ne muke saka mai wuya fita abin a sha ne ake yi saboda ba bisa shi ba za ka samu ba itatuwa ba ba lahiya jiki ba mu su su ta billa ta zo mun mata goyon baya dari bisa dari mun fadi kuma mun kara fadi kuma sai abin da ya karu. lillahi mu yanzu mun gane gaskiya kamar abin mun gane da cewa lillahi sai mun tashi tsaye basu kan abin saboda kamar babu gaskiya cikin al'amura sun gaya mana duk wata cuta wadda take kama ɗan adam rayuwar mu ce take cikin haɗari. mun fuskanci mu muna cikin tsaka mai wuya tunda ta kowane bangare cuta ta iraniyon tana iya ta buge mu kuma har yanzu bamu ga matakin da aka ɗaukan mana ba basu kan kiyaye lahiyar mu wasu sai rahoton mu na musamman mutane da dama suka baro su domin zaunawa garin tera dalilin matsalar tsaro da wasu yankunan jihar suke fuskanta tare da taimakon ma'aikatun ba da kariya. Waɗannan mutane sun samu iyalan da suka karɓe su a cewar Darakta Janar na ma'aikatar kare mata da yara. Burema Abdulkarim na ganin wannan dangantaka ta 'yan gari da baƙi na da kyau a cikin rahoton Musa Kanda. Malam Abdul Abdulkarim, yaya ne zamantakewar al'ummar Tira da 'yan gudun hijira take wakana? A da'irori daban-daban na birnin Tira an girka kwamitin karɓar korafi ta hanyar tattaunawa da muke yi da kwamitin karɓar korafi gaskiya cuɗayyar al'umma zama tare tana kyau saboda ana cuɗayya tare a yayin waɗansu tarurruka mahaurori ko idan wata dama ta samu muna wayar da kan jama'a su karɓi waɗannan mutane. jama'a ya kamata su rinka yin haƙuri su karɓi mutanen a matso da su cikin jama'a a hali yanzu dai babu wata babbar matsala da aka sanar da mu dangance da cuɗayyar zaman tare ƙungiyoyi abokanin hulɗa da ke tira suna rarraba kuɗaɗe da kayayyakin abinci abin da ke nuna cewa a halin yanzu dai babu wata matsala ana cuɗayyar zaman tare mai kyau wani irin matsaloli ne suke fuskanta Bambancin birnin Tera shine waɗannan da suka baro mazauninsu suka zo nan har yanzu ba su da sansani da aka keɓe musu. Kenan cuɗayar zaman tare da waɗannan mutane tare da al'ummar garin kamar iyali ne ke akwai masu su wanda hakan yana ba mu wahala na sanin yadda za mu tattara su domin mu ba su ɗauki dukansu dai suna cikin iyalai da suka karɓe su ne. Ba su da wurin zama sai Meri ne ta samar musu da sansani uku wanda muke tunanin mu gyara shi a girka su a can shi ma sai an gyara sansanin sai an samar da ruwa da kiwon lafiya da rumfunan zama domin zaman su a can saboda mutane da suka fito daga goruwal bankilare ko koru jaguru waɗanda duka mafi yawan su suna da 'yan uwa a tera inda suka karɓe su suke zaune tare duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.